har sini yake cewa duk wanda ya gaina karatu a cikin surati yasin to ga abin da yake faɗa yake cewa lallai a wanda ya gaina karanta surati yasin in tashin alkiyama yayi zai gan shi a cikin jama'a na annabi alaihi salatu wasalam da alayensa kuma zai samu kyakkyawan ni'ima watan zai samu yabo mai yawa a wajen halittu zai zamanto mai tsarki da tsarkakewa da tsarkake addini kuma Allah ya taimake shi ya kiyaye shi daga riya sannan zai zamanto an ba shi ladarsa adadin dukkan wanda ya karanta alkur'ani sau goma sha biyu saboda ya san zuciya alkur'ani assalamu alaikum masoyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai